aka fidda sunayen ministocin ne dai al'ummar ƙasa suka fara mai da martani akan ko matakin da majalisa ta ɗauka zai fifita siyasa ne ko cancanta barista mai nasara ibrahim faskari masanin kundin tsarin mulki ne da zamantakewan dan adam wasu ka'idoji sababbi da ake neman kawowa ka'idoji ne waɗanda in sun kika duba sai ga suna da nasaba ne mai yiwa da siyasa ne kenan kamar misali cewa sanatoci guda biyu daga jiha ka sai sun amince da kai kamin a iya wanke ka kin ga magana sanatoci guda biyu ai bata taso ba majalisar dattawa aka ce gaba ɗaya ta duba ta wanke shi ma'ana idan mafi yawan yan majalisar nan suka wanke ka shi kenan la'akari da cewa sanatoci biyu yanzu misali mafi yawan ministocin da aka ba da sunansu ana bukata a naɗa su a 'yan jam'iyyar apc ne ya za ce da misali kasashen ibo waɗanda gaba ɗayansu babu ɗan majalisar apc ko kwaya ɗaya da 'yan jam'iyyar pdp ne kin ga bambancin ra'ayin siyasa na iya kawo waɗancan su ce a ah, tunda ba dan jam'iyya ta ba za mu ba shi dama ya wuce ba wannan kuma zai iya kawo tarnaki gaba ɗaya yankin ya zama babu minista ko ɗaya da zai iya tsallake wannan sharadi din wani abu da ya ɗauki hankali akan batun tantance ministocin shine ƙorafe-ƙorafe da majalisa ta samu akan waɗansunsu kuma waɗanda suka bayyana a fili su ne na tsohon gwamnan jihar rivers rotimi a Meci da kuma hajiya amina ibrahim da wakilan kaduna da gombe ke ƙorafi a kanta to ya jam'iyyar adawa ta kalli ƙorafe-ƙorafen barista abdullahi jalo shine mataimakin kakakin jam'iyyar pdp ta ƙasa mu ba a gane muke ba a najeriya muke ba uwa muke bi ba uba muke bi ubanta kuma a sarautan gombe ma shi dan sarautan gombe ne cikin tudun wadan gombe yake shamaki nan ne gidan su amina ibrahim kusa da gidan sarkin jaujen gombe a yanzu a yau haka so ba mu da cece kuce na biyu babu dan gombe mutum ɗaya kowaye shi ko kafo ne a kansa da zai zo ya ce baya son amina ibrahim ta wakilce mu ta yi aiki tsakani da allah kuma ba barauniya ba ce ni jalo ni kaɗai ne na saura a north east a pdp na magana a kan madadin pdp na north east gaba daya ni ne national officer kaɗai ya saura kuma muna son amina muhammad ta wakilce mu abun da ta yi na baya allah saka mata 'yan jam'iyyar apc na ganin ya kamata a shal a tantancewar ministocin kamar yadda tsohon dan majalisar dattawa alkali jajere ya yi tsokaci ita majalisa ma ruwanta a nan gudun ruwanta da tsakinta saboda tsarin mulki ya ba ta daman cewa sai ta tantance wajen zama in ba haka ba hurumi ne na shugaban kasa shugaban kasa nan kuma ya ce ga irin mutanen da yake so ya aiki da su don haka idan mutum zai yi wa shugaban nan adalci to dole ne ka bar shi ya zaɓo mutumin da ya san aƙidarsa ya gane tabarkinsa cewa za su iya yin aiki tare kuma zai iya gudanar masa ya riƙe amana ta shugaban ƙasa kuma ya riƙe amanar ƙasa akan ayyukan da aka sa a gaba. Daga dukkan alamu, tantancewar ba za ta yi sauƙi kamar yadda aka yi a baya ba, musamman na waɗanda suka taɓa zama sanatoci ko 'ya'yan majalisa da aka ɗaga musu ƙafafu wajen tantancewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.